بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله تعالى يا فيلو يقولون بكراتين mini littafi albarka ko ngayi al-muqaddimatul izziya lil jama'at al-azariya ya manko a abul hasan aliyu al-maliki shalali rahimahullahu ta'ala ya naki albabu rabi'u fisau sawm babu yeni ci mini babu gobe ni na manga littafin kukwana babu yi ni na ba za yi fiya azumbu allahu akbar ya farko ba za etiye liliyo toharo yi baci ba za etiye sallah yi e taci ba za etiye zaka yi e nica ba za yi e fiya azumbu na gama ya dufe ya rudidin yau ga yi zugbon obegun ni ci da wani gwargwado na igagba na tsoci albarka da yayi bai ga cin bici na su ko fagani bai manga ene azun nan wa huwa al-imsaku an shahawatayhi al-batni wal farj yawman kamilan bi niyyati at-taqarrubi ila Allah ta'ala ngai ne kpa gani bi an zai na ngai al imsak edola mini wa an sha wa tail batni ke shawaya bako wal farj gani bi ya fi amini on wa ke shawa na jilugwa yawman kamilan fai ni mi guci shawaye ne ba bako nan ene ba misunan ene ba yafunan amina wakilu fai faini mai guci biniyati taqarrubi ila Allah ta'ala biniyan sombayan sociwe ya tuna wula tuna fi ghairi zamanin haidi amma wa ji da lokacin shika ba in zage fiyazun kamina wuga da egayen al'ada wana wani fas a ce ga lokacin nan zagi da gyage ma wani ma ko ni ba ko ya yi gyagi tiya yuri ngalu da lokacin wuce mu efe azun da lokacin na jibuwa wa ayyamil a'yad ganbe ya fayin idiji idil fitri idil adha ganbe ya fa guba ne lamitu idil adha nan gayi efo ba ci ganbe fata ci ibn na sallallahu alaihi wasallam ga ya fuja yayin zikiri be gigi be fifi ngalaba ga ayyamil ayat ke ga ngala be be jamu ya idiyo ebo foguta na idul adha dina efo farko efo bace efo tace ba ta efo jone wa ga ili be azumi na lalulu ga jemo mangan saumi salasatu arkan azu wudin rukuni guta al'awwal ya kakanca al'imsaku anil muftirati ezula mini anil muftirati ke ina sun na lugwa kaljima'i ke ba kenan wa ikrajil mani ke titiye mani na wal ke titiye mazihi na walƙai'i ke tutuna wa isalil akli wa shurbi aw ghayrihima ila al halq ataga isalil aqli e gici mudulu buke ba ko e fici aw ma ko e ina nanan adala ba ke ba ilal halki ganbe makogore min alfammi nisa da shida boke babe makogoro wal amfi ko eyo wal udhni ko tupayo wal aini ko eyo to mande ga yau da wani azunye lani ke kai za mu ci taci da ke jima'i luwa ke latiya mani ko mazi tiya a to ko mazi ko tutun amma ya tutun su ga zazzafi hadisu gwagon azunye zanya amma wasu awu jigwawu to azunye ke ga wannan ofiyo ya bayan doro na layin gici ko yin fici da makogoro wani da bere wani ɗan doro na wuga da lonan amina wa maki uluwa rukuni ni da wani mini rukuni jiyan azumbo amina wa maki yin doro na ni azum da A sani, rukuni ya ba ci wugai aniya akpa gawa fi azum fala yansu yin sau mu biduniha azum la yasihu wai ta zuwa biduniya ai biduni niya babu niya zanduwa ga wai fiyazu umar kpade gbagwana wadda ya farudan auna flan azuye farilu bai fejo ko yin waila da na lalipakata ciwa na a daidai bukata ya niya yabo hadisi ya innamal a'mal bin niyyat Ibu nan ni ya gai ketu ibada jiri gani bai doshi da mini hikima wuce ko yin niyan wajen tun ibada jiri bai doshi Wani yí yín náà fi lọ ní ẹgbẹ́ àláìrí pé lọ́wọ́ azunye na fila azunye wajibi ni ya gasa da ya rike londoro wulaman gan wa ta zuwa sebe kiyan sebe ni wa yi shtaratu fiha an takuna mu'ayyana sharati mu yo e bayan niya fiya bi ma na fi niya an takuna mu'ayyana wala niya pe yana tsohon benji na upe ta ci zo ngayi eti azun na wewa fe na upe man ce yayi misali eti muayyana gabe an yanwiya da farbi ramadana matsalan ga iya zulupa ga miyafe azun na yi wajibi ta cin bayan ramadan na matsala ne ba misali mubayyatatan azun na ma wafiufe mubayyatatan ga yi niyan na wulufe enuga la tun kafi alfijirula ne tun kafin alfijir lula nan ishi e ela ni ya zun na wafe na wafe ya zun ya sun ni ya gashi zotun ya shi ne ya e ma madaba har mai lokaci na alfijir ala ne amma alfijir ga ala ne ya sha laki abu na wani gbogbo ga yi fasara ya mubayyata ta yau ya e ba hadisi na bi ba za ta ci ga wani fala ta sihu na hara ni ya ta zuwa abin ke zagu ulan su mabace wani alfijir allah ne wacin gawai lani ya zun a'a ta zuwa amma nan yi ramadan amma da ke waye na fi na wani man shiga laifi da ba kai ba ga ta ne wacin lani ya laifi da ba wange ibo hadisi yin zibo ibo hadisi na ugwa ga nabi sallallahu alaihi wasallam wayan gici ugi ne ba cini wuda wuce jiki ya wuce da jamaji na wani yala bin yalin na ga yadda ya gici a gada ya wuce man jiga azu yana fila waje kiwo azu yana wala ne ya kai ba ga tunani na matuka ka wala giyin doro ana amma ya wajibi tsoye ramadan to tunye shi a caga wala ne yau manga jazibatan niye mawagu takwankuro ya kago wale ube zoya jazima faniyatul mutaraddida batila niye na sowe dikelo keje ti wana batila nai ninichi ogo ke ga jazmu akago la yu lelle mi ajika zo de mo bo ta chu ga ti ke lokeji mu, an yi ya tabu an kali wa dabo lokaci na biyu, ilaji na belilai ma da dato faman nawa lailata shak siya magarin zandoro gaba ne la e shi na to ke lokeji da gbaku bana gami a fiyazun esun e ji ke lokeji ya ga azun wasu kashe abu sa wacce ne lafiyan kilo keji na jami'a shazun sun in kana min ramadana lam yujzihi abeke niile na min ramadan wai ramadan bo lam yujzi ndai ramadan ala niile na ya ne na gya ebuna shirya nan wuna wala ne ya tiyan shakka wani ga azun wasu ko amma sun zo ungiya asalisu kima ya gaya kuji ramadan ya fa ni hage ke misali azu yake ashura yan arafa da sun arafa kashi wujin ya da sun kashi wujin ya wange yi amma ya ramadan man ga lam yujzi ni ya wuce ta zo kila jazma da ba lokacin wala ni ne kuma kun ke mi guci da ba egma tu to tabbata ya te ni ugume ya waya rukuni ya tace mini rukuni ya azun jaungayi zamanul saum lokacin fifi azun wato wato lokacin fifi azun allah akbar ganci mai ni niyan ni kunke azun daga lamila tudo shi waga niyan la'ayi shi niyan ni kunke har bai zo bai ke ramadan nan amma gabe a bagi kine bo ziri batan ko ezan ko ya aila dici ko nifasi ko batan ila ko jami'ana ku da zade azun ci a bagi kine to wa be ga waye wa waga kijo waga niyan la niyan ke kwafe na amma kawo zarin ro de loza ni ya fayi ne kunke manga zamanin haid lokacin a to zamanin som lokacin yazin lokaci kice tsohon a fiyazin cigo wato gai min tulu'il fajr sadiq tunna alfijir ya gaskiya lana ila gurubi shams arda lokaci na igida lone fi ghairi ayyamin haid amma wajen ya ailaya wani fasin bigagi maya tulu'il fajr sadiq ne uwa gada alfijir ya gama na julane fijire gaskiya su tiya bugu lokacin na gawa ci azu a ci gwazu yau kunji zuma zuru bai ci azu ya unji zuma ya igidila bai ci azu ya azu ma duke ya yi ya ti lokacin na igidiga lona kunji sai ba ga shi jikwa bugu wata lokacin na wadan aila ba wadan nifasi ba kata azu ya ba bagwanwa wa yau fitri a cigaga a tun azun fi a efe sallagiya wa yawmin nahari ko efe sallakoya wal mai ne ba da to foguba ne ba efe sallako zumana a tun azun fi a lighairil mutamati ya zai jinajiyan tamatu yana ke ga zai jinajiyan tamatu yi kwayan kiranu na zanda shi fogu ba zumayin sallah uzirin doci ya kurban doci ga lomini to hajjo umadiya daya to su fi azu zai diya daya jan azu yi mu hajji bi mini na je la daya cici zaune to azu na ta tuba na wani wa daga la sallah ile esun su kwaji esun sun azu na ta tuba na mu jiki mu ciyawo wucewa ngalama yi wuce amma tuwatsu ifasalla iri tuwatsu na bicicin da shi lotun haji wani ifasalla oga wuce luwa amma waya wasu na da tuya jibo a haji ya tamatu yi kwai kira da wani ke ga waya fogutawa lugo ifasalla ku ifobaciu ifotaciu ba ta lokaci jayo na jigi amma ji makaro na tsoyi haramu na yi ifa tsalla gibe ifa tsalla kwai ifa guba zumubo na zumubo yi makaro yana na fona amma na joto fi waje karara a ga yi na yi tsalla ga na zumbo awa muga watsa lokaci yazo ya farko amina wa wake na jen yazo na lugwa rukuni farko da wani rukuni ba ci akpa gawa wafi yazo rukuni ya tashi fiyazun da lokacin shari'a jiya ga walau fiyazun nan na fiyazun da lokacin na safi wani wama man ga faslun fasali dana egan ya katun fayin bai horo dana katun horo wani ga yi ga yustahabu taqdimul fitri ewa etiyan idade temi wata kairu sahur imile tafi da yin fafa ta kairu sahur taqdimul fitri wa ta'khiru suhur e kami kege kunga lo fatama gawe jiguri shishima a we ugwaye zai wani ko dfp nga shari'a yau yan gici fafa magana gima sai lokacin alfijir ga yi ba ewu lana na yan gici fafa gefin ne shi ya e fi guba ya e shi ya e fi guta ya shi ba giwuto ba lokacin alfijir la wakafin lisani anil azayan agin tarawon ke ga sakwaji lugwa walfushi gan bai ga sakwaji daga alfashaji min alqawl waga da zumbu ewa ga olagin tarawa wa ke ga sakpa luwa da alfashaji wa tarku siwaki bi rotob achaga agwate asiwako agwate gani be amfani ji be cibatanci bi rotbin na tsoifin furuna ji amfani bai cibatanci na wani gaji amfani bai gina a ratu bai ma watarkul mubalagati fil madmadati wa listin shark ke agwace almubalaga legin legi lo fil madmadati ẹba e yẹn mi sun tún wa listin shark gani bai n'oyi lo e ẹ ni gagano lapsuni ma omo gagano diloni ma ga da zumbona wa sawmu yawmi arafa li ghayri al-hajj achaga e wa azum e farfai li ghayri al-hajj ya zaidatu na, al-hajj ngai to wajiban wogo na shikin yawa wannan ko da maka amma olotun aja wadda ke saudi amma olotun aja e wabe wani gan wala zai fara fofe wa yau mi tasu a a caga efe tasu a bi ashura wingai fogu tunani ce yansa muharram don bi fogu wa yansa muharrami ewa kiyo ewa azu wa salatati ayyami min kulli shahr foguta bakwai tsandoro e wazun da musulmi wala tahtassu bil ayyamil bid azun guta nama ujina to wa lataki ha ayyamil bid e fonaji e shi tiye e shi boko aske dana e shenna da aske tsaye mun ga wala ta tasu bil ayyamil bid azungutan na na gaiwa bakutan doro da nan agaga olawon lauta ishiji e ko efoji na ji ishaji e bokwina a to fo na ji ishaji e aja anna da na. ngai tsofugu be gute be guni tsofugu yi a a na jike yi be ke ga na ji yi kayi sun na a ga lalle lalle sai lokacin na ji wa fiwa a a ofiyawo kan loro bakwai so ko ce ba so fe ni ta ce so ya fe ni ezo ba tso efe ni ngala mo esan to be na ga o de atofo na ja nji ata duya ndoro yiwi fife foguta na nso ibe fallawi nye guta gwa ko tso ndoro ibe fallawi wala yukrahu sawmu yawmil jumaa annaba ne zafiya sun efayin mafai na munfaridan wajen mata ga juma doru mai fiya-fiya zaman ga wala yukurau annaba ta tuna bayanin da shi bedi na acen na lebanon ya ji fahimta ku tidewa ga tsajin ma ga yanzu yi masai dai wala su da wala biyu ọlọ́ọ̀síbi ọlọ́run bí amma kwato dai makaru ga saman da mọ̀ lahun jarama jarama wa yukrau zaukul milhi wa majuhu wa yukrau anafa isa alada misali wai cin ne wai cin gici ne wa wala bo dani ko yin gici na ta na wana wacce wale fa luka shulowa ni ya luka shulowa ma ya luka shulowa ya ka luka shulowa yukrau anahu umaga ba ji faruwa suku wa majuhu ewa wajibi wo na wagu dagwatiyani ngai majuhu udimi chini ya bai na solo misona udagwaya mgbe da anyị mma egwaladalomi mgbe da anyị mma mgbe osasun ni mgbomo wa muqaddimatul jima'i a caga ke nahu ya enaje lashizo kafi zaguba tsaba waje tele zangona man ce ji misali ya muqaddimatul jima'i na jaju shizo bezana ga kal qiblati ke milate bonan e ba mai mai ga lamin ke oji boma a yi biya zuyi na wal mu ba sharafi gba ji za a kan zun doji amma doji aza doji gwa annabu ya ga da yanzu bona wata fakur a shaga ya kpa etin sha'o annabu wa da yanzu bona والنظر المستدام أشاغا تشلي أي جدا يميوي فيتشولي يميوتي جدا با فيتشولي ولي با تشاغا ويلانا أنبو يا في هذا المبنى والملاعبة أشاغا يزو جدا با بيني أنبو يا دانس المبنى إن ألمت السلامة abeke agade tite gan afa agade aminci betun nena ato makru yo kaya ga ile ga in da ajan ya tsaba waja in na shi bata gadi faruwa gadan abubuwa yi miyo ina ka wa wato ga lalle na walo gwalo son bado ja nga ga na mu wa illa amma ka wajen aminci wata wato gan al'amarin na jijimolo sun bai iyali o man ga faya rumu alaihi zalika to mukaddimatu jima'i na jautu wa mu yawe amma wale gan aminci da mu to makaru yo fitiya bi mu ge gan jiji wala yuftiru sa'imul mutatawwiu li 'azimatin aw ghayriha gola yuftiru sa'imu azun feci almutatawwi' zai fi azun yana filana azun yau wala dana uga ba azun yi umare li azimatin ebo shawa ndo choma wani dai shawayen gici wani dai shawayen ficin doci wani wani wo wani dai shawayen tsambayen yimiu umani ya azun la

وإن حلف عليه بالطلاق الثلاث وإن حلف عليه بالثلاث الطلاق أبكي إذا قاكتشي عليه إتيب بعضهم بنا قام ميقاضهم بان يميمي ولويا يغتا يميولو غبمي ya yi mimi ya yi ya wuta awul it ko wuji mimi ulugwagi waga kuti ji tiya ba zumbu ya ce alamar wucin man ga hunnisa aka fara ji ga ya yi mima ga luji gwagi ma ya ce alamar wucin ma gami gazon na ba imi mi ya wuta ko ujimi waje gi mun ga dajin ma ene wabi wani wani ko nisa aka fara ji ga yayi mu illa an yakuna ahada walidai illa an ya kuna walidai sai dai abike ato wayin hallafa alaihi abike wuga kutishi da ta cunya alaihi ya teki bo etiye bu ba zumbu ka da wuga kutishi ga wallahi bi ga zumban ka bi ba ya ma yimi miulu ya wuta ko wuji wulu gwagi man ga to yana wana mulaka faru wuji mulaka faru haramu tu ya wuta so nawa bazun na ga bazun na haramu yo nawa ba na ka da ga kuti bogo da wuji kafara ete ki bo ete azunna wuce kuci gama bana manga illa an yakuna ada dai sai dai zaini ne man ci guba bau gabejin foro ga azun cici ibn ali na kafaci ya togogo lafiya ku na kan biya na kan boka biya na kan keke ibazun e na wani kandoro na zan na shiga bejin foro ke gan aushe abu ko manyan fa'innahu yuti ohu ulamitu na kunda ko na ji uforo ga azun cicina na ka na ala wajen rafa abe kya gagan daga yabo fuskata ya tosayu ya wa tosayu liƙida mati saumi ya yabo azun nu da baku wala shilozu na wani labar fifi azun ngala gula azun yi cicio tula mutuwa ba bata da kima ya ga muhimmanci ya ezuga ba azun man kada waga kuti ga waga uban to su da ji fara gaban ma unge wasu oban emanci abele ya ga kai masla da yi gwalwa azun yawa wai wani waga azun fe kandoro azun boda wai ga ya yin gisha wai de bukata yin gici azun yawa to gogo to a kan gawa lami to ba ta da kima ga yau muhimmanci ya zo ga yana fila zo yi nga zai na fila bukatar da ce da kyawai sha'awa uban man gagajin man ce lo gura a ibe bayanin gawa man aftara fi na hari ramadan zan doro gazun ban yi gidiya ramadan yi na tun na alfijiri lana ebe a ti wa ibe azun yi wafe ba azun amda ya tiye kacce ausawan kwe tiye yo wajaba alaihi qada'uhu waje wajibi ta cin zanna nuga zun na gana amma hadisi bai na gwakwa manji ta ci ga wuna yi ce ya bu su koyi wa yin gaba ya shi gaba bai azun yi giga ta ci ba wani bayani wuce bai wa ya samu in kana amdan mangato zanna wai te kaci a ci a gabu ba azun yi ga di laifi ta ci na huwa ga wai te ya bu a yi laifin وتجب عليه الكفارة بأهد ثلاثة أشياء كفارة ما وجه واجبي تاتي مسلمي بأهد ثلاثة أشياء على التحيير بيني من يغتا على التحرير يتيسا نتعبونا وليوجي doro na bai gan waje kafara na nan gaman ji ji ishara lo bayan kafara ba wani ga zaga kuti ji guga azun yana fila bana ta hun ba wa yi miwulu ya na ci ga garu ka kafara ga ba azun ma man ga ya guta na ya tsata tubu wahiya imma ngayi ko dai ito amu sittina miskina ya za shi ta yagi kullu wahidin ok kafara na mai ba zuna yi kafara ya ce kibo kafara ya azumbu azumbo bai wani ga yaga zai ba na ya samu ga da wata jibo alayhi kafara kafara ma ci ci bana ga biya da salasata sha kafara na bibe ya tiye nimini ya wuta ala tahir kuma da ya ta kafara zai lo ba ta ka kace wani to nan man jike gaga ya tiya ina la kafara ta ci ya ikiya jima'i a ga hadisi mun ci gaji tabbata amma za a yi kofi e ita ya kace gida zai na zanna da laifi laifi na ina. na raba ci ta tubo domin mai yayi ni ga kafara ta tubo o biyo ci ga kafara ta tubo ta kewa ga bayani mai mankoji su ku gabe alkhairi ita musittina <coughs> ya shi ta yagi كل واحد زندور من أبوه مد بمده صلى الله عليه وسلم غواندا ne gwanda ya nabi sallallahu alaihi wasallam gurgudu ya ciwo ne gwanda ya nabi sallallahu alaihi wasallam ga ya gwaza ya ciwa umaga igbagba na ga zandoro a jiminiya sashitan na bu yan gici wajen mu da wani ngici da za zaci ta alagi alafuni man ga wawa afdol na tsoga magega ya zaci ta yagi ita yin kafara ibuna to zai tsoba ya wuna <coughs> ba ta na ga shari'a ga ta ce alattahiyar wawa abdul ugage gan ausiya musharai ne mutatabi'ai ne ko fiya ziyarta gubu lami mutudoji au itraqabatin mu'mina ko luji gwagi uji mu'mina kamila na imi na. gairi mulaffaqatin uga fe ina lawa ga wuji kamila na wuji mu'mina ai bi na musulmi na gumina kasatando ruji kasando ci wuji kasando ci wi egya a ibuna yede wuji na mu wuji ya zando ci umaje gi kasando ci egma wuji make ta ti ubu nga ngala manga kamila wuji mi guci Allah wuja lugwa wuje gi mi guci gaira mula mulafaqatin umajin na tso. iza abe ka fara jiji nga mida ka sanga fi olugwagi ima e misali mi lugwagi bai ni ba amma gafi ne mi olugwagi amma ka sanga fi wani ta tubu a caga zunye tsogu ba na gan fi lamin tudo jina mida fi a zunye tsanni hukumikya ne nole un gifi oji a'a wa giufi doja ko dewa wuji lugwa meguci ko ma fiyazu ya tsawa guba meguci una mutu doji ngala mai ga ogan gaire mula fakatin wale wuce fiyoji oluji gwaji ofiyazu oluji gwaji tuku ofiyazu tuku a ni tsawa ne mini yan kafara na ku ya e tu kafara da gukin guta na gaya wani indoro su kwafa ya wani manga lijin mini yin na jo ya zashi ta yagi ko fi azun yin tsago ba mito waje kolu waje gwagi guci inda tukwa manga salima waje na afo gani bai aibu iri indoro yana la tusta haku bi waje in waje na aibu na tsawa ga laibi wani wajen cancanta ya giya ya gwalwa na jina fobe ndo na ga fe illa ga kai wajen na ji cancanta na lugwa gina ga fuska kaza wajen na ji cancanta ya gwalwa a a ga wato ya bai wuji yiri ne eh, wuji na ji ya bayan igwalo na jina to ji cancanta fuskan da na to jama'a na gai gurgudun karatun yau mini yan littafi albarka ko na gurgudu ne ganin toshi albarka don bai ga cin su kufa gan da yi subhanaka lahumma bihamdika sharan la illa ant astafirka wa tubi laik